Kotun tarayya da ke ƙarƙashin mai shari'a Binta Inyako ta janye belin da ta ba wa shugaban ƙungiyar 'yan aware ta kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kano sannan ta ba da umarnin a kamo shi. Wannan ya biyo bayan ƙin bayyana a gaban kotu ne tun bayan da aka bayar da belin sa a watan Afrilun shekara 2017. Lauya da ya shigar da ƙara magaji labaran shi ne ya nemi haka lokacin da yake bayani kamar haka. The court upon our application revoked the bail and issue a bench warrant and order pursuant to section 352 subsection 4 of the Administration of Criminal Justice Act. Magaji labaran ya ce mun nemi kotu ta soke belin da ta ba Nnamdi Kano a baya sannan aka ba da warantin a kamo shi kamar yadda kashi 352 karamin kashi na hudu na kundin manyan laifuka ta tanada sannan kuma kotu ta ba da umarnin a ci gaba da sauraron shari'ar ko da yake kanu baya nan shi kuwa lauya ifeanyi ejiofo wanda shi ne yake kare nnamdi kanu ya nuna fushinsa da wannan mataki da kotu ta ɗauka inda ya tsokaci yana mai cewa we are concerned about this section 352 of the ACJL4 law also allows us ample time to explain to the court why he's not here. here. We have documents to show to the court on why he's not here. We are now communicating with him. We know he's alive. Ifeanyi Ejiofor ya ce, Mun damu ainun da wannan mataki na kotu domin kuwa kashi 352 da kotu ta yi amfani da shi a matsayin hujja na janye belin ya ba mu dama na bayyana dalilan da ya sa Kano bai zo kotu ba. Muna da hujjojin rashin zuwansa a rubuce, amma kotu bata ba mu damar yin haka ba. A lallai muna mu'amala da shi domin yana da rai kuma za mu ɗaukaka ƙara akan wannan mataki. To yaya matsayin wannan hukunci da kotu ta ɗauka akan janye belin da ta ba Nnamdi Kanu kuma ta bada umarnin a kamo shi? Ƙwararre mai bitar kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari. Dangane da magana wannan beli da aka ba Nnamdi Kanu wanda ake zangi da ta'addancin neman kawo katsalandan da 'yancin Najeriya. wannan dama laifi ne wanda ake zargin yayi wanda yake yayi na kasu ga sashe na biyu na dokar tsarin mulkin najeriya da ta ce najeriya 'yantattar ƙasa ce kuma wadda take ba ta wargazuwa kuma ba ta rabuwa kuma daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya kotu ta duba wannan hurumi na cewa komin laifin da mutum ya yi yana nan wanke yake subul har sai kotu ta tabbatar da laifi to akan haka ne aka bada shi beli idan aka bada mutum beli kuma ya tsallake wannan beli ya gudu har ya je musamman ma irin kalaman da yake ta faɗi na batancin Najeriya a waje to yana da wajibci ga kotu ta gaggauta janye wannan beli a kuma bada umarni ga hukumomin da abin ya shafa su gaggauta kamo shi su gurfanar da shi gaban kuri'a saboda haka wannan umarni ne aka ba wanda ya shafi hukumar 'yan sanda da hukumar rundunonin tsaro na duniya a gaggauta kama shi kuma hukumar Najeriya ta harkokin kasashen waje dole ta fi da bayani na bukatar duk ofisoshin jakadancin su na kasashen duniya da su haɗa kai da ƙungiyar 'yan sanda na duniya wato interpol a gaggauta kama shi a bankaɗo da shi a najeriya domin ya fuskanci shari'a wannan shine adalci ga jama'ar najeriya gaba ɗaya miliyan ɗari biyu, wanda ya kalamun shi da kuma aikace aikacen shi yake neman kawo wargazuwar najeriya da haɗin kanta to saboda haka abu ne na ayi murna kotu ta yi daidai ta ɗauki mataki wanda ya dace an ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar goma sha takwas ga watan shida na wannan shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.